Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi. sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 24 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. Wani jami'i a Nijar da wani mai fashin baki sun ce sai ta yiwu mazauna ƙauyen da aka kashe sojojin Amurka hudu a nan cikin wannan watan. Babu mamaki idan sun jinkirta su domin ake shirya musu harin kwanton ɓauna. Babban hafsoshin hafsoshin Amurka janar Joseph Dunford ya ce akwai bukatar a gudanar da sahihin bincike cikin hanzari domin iyalan sojoji hudu da aka kashe a Nijar din su fahimci gaskiyar abin da ya faru. An saka sunan shugaban China Xi Jinping a kundin tsarin mulkin jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin Sin wanda hakan ya daga matsayinsa zuwa daidai da na Mao Zedong wanda shine ya kafa kasar Sin mai bin tafarkin kwaminisanci. A shirinmu na yanzu muna ɗauke da rahoto akan ranar tunawa da kafa Majalisar Ɗinkin Duniya shekaru da dama da suka wuce wato yau ranar 24 ga watan Oktoba. Bayan haka za ku ji ƙarin hasken da kakakin dakarun tsaro na musamman na jihar Plateau ya yi game da wani rikici da ya faru a garin Sop a ƙaramar hukumar Riyom jihar Plateau a ƙarshen makon da ya gabata. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani mummunan haɗarin mota da ya faru tsakanin garin Duwala da Yawundi a ƙasar Kamaru. Kamar kowace ranar Talata yau ma za ku ji shirin noma wanda sarfi Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Masauraro barkanmu da warhaka. Wani jami'i a Nijar da wani mai fashin baki sun ce za ta iya yiwuwa mazauna ƙauyen da aka kashe sojojin Amurka hudu a wannan watan sun jinkirta wa sojojin da yayin da ake yi musu shirin kai musu harin kwantan bauna. An tsare magajin garin ƙauyen na Tonga Tonga mun kai la alasan tun afkuwar harin. Kamar yadda magajin garin Almu Hassan ya ce wannan na da alamar tabbatar da zargin da ake na hannun mazauna ƙauyen. Jami'an gwamnati da dama sun gasganta kama daga cin. hakanan karimu suma wakilin yankin tallaberi ya tabbatar da kama dagacin a lokacin da ake muhawara a majalisar dokokin kasar kan kara wa'adin dokar ta ɓaci a ɓangaren kasar da ake fama da rigingimu Babban hafsan hafsoshin Amurka janar Joseph Dunford ya ce akwai buƙatar a gudanar da sahihin bincike cikin hanzari domin iyalan sojoji hudu da aka kashe a Nijar su fahimci gaskiyar abin da ya faru. janar ɗin na sojan kundin bala amurka danford ya yi magana da manema labarai a jiya litinin a lokacin da gwamnatin trump take ƙoƙarin bayyana hakikanin abin da ya faru da kuma dalilin da ya sa hakan ya faru danford ya tabbatar da cewa akwai tambayoyi da yawa da babu amsar su nan take kuma hatta hukumar tsaron pentagon bata san hakikanin me ya faru ba kuma ta yaya ya ce za a yi gudanar da binciken ne domin gane kurakurai janar ɗin ya ce abin da aka sani shine mayakan yankin da ke da alaƙa da isis sun yi wa dakaran amurka kwantan ɓauna tambayar da har yanzu ba a san amsar ta ba ita ce me ya ɗauki dakaran tsawon awa guda kafin su nemi taimako bayan haɗuwarsu da abokan gaba wanda hakan ya jawo ƙarin awa guda kafin jiragen yakin faransa su isa wurin Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau Talata yana ziyara a Pakistan domin ganawa da shugabannin kasar da kuma jaddada saƙon gwamnatin Trump na cewa da akwai su ɗauki matakin ƙarin matakai akan Taliban da kuma sauran ƙungiyoyin tsageru da ke ƙasar. Ya ƙara da cewa dangantakar Amurka da Pakistan za ta dogara ne akan yadda Pakistan ta tunkari wannan matsala, kuma gurin shine kuma gurin shine a samar da zaman lafiya da daidaito a Pakistan da kuma Afghanistan ɗin. pakistan ta tabbatar da cewa tana da ta cewa akan taliban amma ba ta iya juya kungiyar ko shugabanninta an saka sunan shugaban china shi jinping a kundin tsarin mulkin jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin kasar sen wanda hakan ya daga matsayinsa zuwa daidai da na mao zedong wanda shine ya kafa kasar sen mai ban tafarkin kwaminisanci. Sauyin da aka yi wa tsarin mulkin ya hada da saka manufofin da tunanin Xi Jinping a kan kwaminisanci mai sigar China mai la'akari da zamanin yau. Wadda jam'iyyar ta amince da haka a yau talata yayin da aka kusa rufe taron da ake yi bayan kowace shekara biyar wanda ake yi a Beijing. Wannan shirin ya saka jam'iyyar kwaminisanci a kan gaba a kan dukan lamarin ƙasar da harkokin yau da kullum a China, kama daga kan kula da tattalin arziki da kuma tsaro da kuma tarbiyyar gyaran ƙasar. labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu fashin baki sun ce Iran da Siriya na ƙara ƙarfafa dangantakarsu ta fuskar tsaro da zai ƙara kusantar da ƙasashen da juna guda biyu, kamar yadda aka ga shaida a ziyarar baya-bayan nan da babban hafsa a rundunar mayakan Iran mai kula da harkokin mulki manjojinar Muhammad Bagheri ya kai a birnin Damascus. Ƙasashen biyu sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna inda suka ba da sanarwa kan shirin ƙara haɗa kai. Iran ta kai wannan ziyara ce jim kaɗan bayan da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gargaɗin cewa ba bai lamunta ba da kasancewar sojojin Iran a makwabciyar ƙasar Siriya. Masu fashin baƙi sun ce lokacin ziyarar ya tabbatar da dalilin tattaunawar. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ce tilas a ci gaba da zaben shugabancin kasar da za a yi ranar Alhamis ko da kuwa shugaban 'yan adawa Raila Odinga bai shiga zaben ba. A wani taron kamfe da ya yi ajiya Litinin a wata unguwa a Nairobi, Kenyatta ya ce muna roƙonku ku cikin mutunci da girmamawa mazauna Kayole don Allah ku fito kwanku da kwarkwata ku jefa mana kuri'a. Alhamis za ta kasance ranar zaben shugaban ƙasa karo na biyu cikin wannan shekarar. Kotun kolin ƙasar ce ta yi watsi da sakamakon zaben da aka yi ranar 8 ga watan Agusta wanda ta ce yana cike da maguɗi. Shugaban 'yan adawa Raila Odinga ya janye daga takarar yana mai cewa hukumar zaben Kenya ta kasa yin garan bawul ga tsarin zaɓe. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ranar 24 ga watan Oktoba Majalisar Ɗinkin Duniya ke bikin kafa majalisar tun bayan yakin duniya na biyu da kuma duba irin ayyukan da take yi. Kamata ya yi yau ta zama ranar hutu a ƙasashen da ke mambobin majalisar sai dai ba haka lamarin yake ba. Kowane alfanun majalisar ke da shi a faɗin duniya? Wakilin sashen Hausa, Babangida Jibran ya aiko mana da ƙarin bayani. ranar 24 ga watan oktoban kowace shekara da rana ce da aka ware domin bikin ranar kafa majalisar ta ɗinkin duniya kuma ƙudurin majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ƙasashe mambobi a wannan majalisa da su ayyana yau a matsayin ranar hutu a ƙasashensu da sai dai kuma ba dukkanin ƙasashen duniya ne ke bin wannan shawara ba ce kuwa har da najeriya akasari ma dai 'yan ƙasar da yawa ba san yau ce ranar da aka ware domin majalisar majalisar ta ɗinkin duniya ba kamar da wasu daga cikinsu suka shaida mani. ban san da wannan ranar ba. to lalle haka ne gaskiya ban sani ba kan tunda kaga ana aiki a najeriya yanzu a sakonsa na bana dai domin wannan biki babban sakataren na majalisar dinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga ƙasashen duniya da kuma al'ummomi daban-daban da su haɗa kai domin magance matsalolin da ke tunkarar duniya baki ɗaya yana mai cewa matakan magance wa'annan matsaloli na hannun al'umma ne kuma da ƙasashe don haka kamata ya yi amfani da su domin magance matsalolin tun kafin lokaci ya ƙure ya ce kasashen duniya na fuskantar bala'o'i daban-daban ci kuwa har da barazanar yaƙi na nukiliya abinda kuma bai kamata ba to ko da yake al'umma da dama dai ba san alfanun wannan rana ba na tambaye su akwai wani alfanu da majalisar ɗinkin duniya nan ke da shi a irin ayyukan da majalisar ta gudanar tun shekarar 1945 da aka kafa ta wato bayan yaƙin duniya na biyu eh zan ce akwai kuma zan ce babu saboda wajen sashin tsaro ko kuma siyasa ba ta aiki a amma ita inda muke ganin take da shi amfanin sa domin mu masu shawara radio ne muna ji ana cewa majalisar ɗinkin duniya ta kawo taimako idan inda suka samu akasin wajen kamar maganar boko haram za ka ji an ce majalisar ɗinkin duniya ta kawo musu don idan najeriya ne za ta kai taimako za ka ga an ce ba kai musu ba amma suna majalisar ɗinkin duniya ta kawo musu to shine na son amfanin majalisar duniya amma ba ta wajen wakilcin ƙasa ba. to kai kana jin akwai wani alfanu da take da shi ga ƙasashe masu tasowa musamman najeriya. eh tana mana kokari don wani lokaci za ka ga abu ya taso kamar kaman taron da aka yi kwanakin baya da Buhari ya je kaga ai kaga ya magana batun yaƙi nan da ake ina ne inda ake kashe musulmai da ina ne yayi batun magana wannan waje kuma in ba kaman shi ba da ya tashi tsaye yayi irin wannan bayani kaga mutane sun yarda da wannan maganan da yayi kuma maganan nan ta shiga zukata mutane sosai kuma ta karbu don haka suna bakin kokari ta wani sashi ta wani sashi kuma gaskiya sai dai su kara bincika su kara duba abin da ya dace su yi ma jama'a ko ba gaskiya ba bikin da yau dai ya zo ne a daidai lokacin da majalisar ta ɗinkin duniya har ila yau ta ware ranar 24 ga watan na oktoba a matsayin ranar wayar da kan al'umma ta amfani da kafofin yada labarai da ake kira world development information day da nufin jawo hankalin al'ummar duniya game da matsalolin da ake fuskanta wajen ci gaban al'umma da kuma hanyoyin da za a bi na haɗa kai da juna domin a gudu tare a kuma tsira tare baban ya jibrin murai amurka daga lagos madalla a gaida baban gida Jibril. A ƙarshen makon da ya gabata ne mazauna garin Sop a ƙaramar hukumar Riyom da ke jihar Plateau suka yi wata zanga-zanga a kan mutuwar wasu mutane biyu. To ko me ya haddasa hasarar rayuka? Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta ce ba a kashe kowane jami'inta ba a cikin rikicin da ya auku a ƙauyen Sop da ke karamar hukumar Riyam a nan jihar Plateau. Sai dai ta tabbatar da mutuwar mutane biyu wasu kuma suka jikkata. A cewar kakakin rundunar tsaron a jihar Plateau Kaftin Umar Adam, banda tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu, hakkinsu ne su tallafa wa al'umma da duk wani abin da za su iya amfana da shi. Kan haka ne rundunar ta buƙaci yashe wata rijiya da ta yi shekara talatin da biyar ba a amfani da ita. Inda a cewar kakakin aka kira wasu matasa biyu aka biya su haƙƙinsu don yasan rijiyar. Da suka shiga cikin rijiyar sai dukansu suka rasu. lamarin kenan da ya tada zanga-zanga daga jama'ar ƙauyen. wajen da ke shi Ina gaskiyan cewa jami'an ku kuma sun harbe mutum hudu. Su waɗanda suka samu rauni da harbi wa'anda suka yi su kama mutanen mu suna kokarin su kwashe bindiga da ke hannun mutanen mu kokarin hukumar za su kwashe bindiga ne da nan wajen shi ne sai bindiga ka ne da kuma dafa shi kuma irin garin kukuwan kallon bindigar shi ma su yi da shi ne sai ya rubu shi wajen haɓara. To amma rahotanni sun nuna cewa mutum hudu dai sun mutu wato da wayan biyu da suka rasu a cikin an kashe su. ba yi ba. garin kare al'umma ko kuma taimaka musu sai ka ga wani lokaci ba su da wani ƙwarin gwiwa kan jami'an ku saboda daga abu ya tashi sai ka ga jami'ai su yi amfani da bindiga wajen ji musu rauni ba ka ganin kamar wannan yana janyo rashin yarda tsakanin ku da al'umma ai ba wai su yi amfani da bindiga ba ne a kan su a'a kokowa suka zo da ƙarfi don ba mutane ba mutane da yi ba mutane da sama da ɗari suna da yawa. Kakakin rundunar tsaron STF a jihar Plateau kenan Kaftin Umar Adam. A bangare guda kuwa na tattauna da wani da aka ji masa raunin harbi da bindiga da ke kwance a asibiti mai suna juma Kaze. Na je bakin rijiyar, ganin mutane suna ta jefan kura rijiyar. Sai na tambaya na ce mai ya faru? ya ka mun cewa wai ai sojoji ne sun sa wasu yara su yada musu rijiya na farko ya shiga bai fita ba na biyu ma ya sake shiga bai fita ba duka sun mutu a cikin rijiya shi ne mutane sun mutane gari sun kada zanga-zanga kawai sojoji kawai sun fara harbi kawai to ni na gan ahadi yaro na so muna muna kokari mu gudu don tsoron harbi in ma problem a kan sinadi harbi a bakin a sinadi harbi a kafa Yayin da na isa garin na tarar ba matasa da mata da a ke saye da sayarwa wa matafiya a kan hanya daura da shingen jama'an tsaron. Inda bayanai ke cewa jama'an sun hana kowa gudanar da kasuwanci kusa da shingen nasu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru inda wani mummunan haɗarin mota da ya auku a kan hanyar zuwa yawun da ya hallaka mutane 20 da sanyin safiyar yau talata wasu kuma sun jikkata. Ga rahoton Muhammad Awal Garba daga Kamaru. wata motar safa mai dauke da fasinjoji guda saba'in a cikinta ta yi taho mu gama da wata karamar mota a kan hanyar duwale zuwa yawunde da sanyin safiyar nan an da mutane ashirin suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka jikata kuma aka garzaya da su asibitin garin mu munyabe domin ba su kulawa ta musamman a cikin watanni uku da suka gabata dai a rasa sama da mutane ɗari biyu da hamsin a kan wannan hanyar na tambayi mai magana da yawun masu aikin sufuri na ƙasar ta jamhuriyar kamaru alhaji ismaila ko me yake kawo yawan hatsari a kan hanyoyin ƙasar ta jamhuriyar kamaru to madalla eh, muhammad game da wannan magana da ka bani eh, abin da ya kamata mutane su gane eh, zagar cewa mutane na rasa su dama a hanyar mu kar a zargi gwamnati kawai saboda yanzu da kun aiki da muka sa a gaban mu wadda ya kamata mu magance za ka gani wato direba na ainihin motar sufuri ya daho daga daga ali misali kamar yawunde. ba za a bar shi ya huta ba saboda ka'ida nuna cewa ya kamata ya huta hawa kusan biyu ko biyar daga dawowar shi za saka mai a mota nan da nan a saka fasinja ya tashi a wani lokaci ne koma kaga ba tare da ya huta ba shi samu muke samun yawan wato mutane masu mutuwa a kan hanya saboda direbobi su kansu suna da matsala da gaske kuma muna jawo hankalin direbobi saboda aka direbobi yana kan ainihin wato tuka mota yana da ainihin giya a hannunsa to idan wa'annan mutane ina ba ku shawara mutane na ji na yanzu hakan nan duk wani mota kuka shiga kuka wato direba na jan mota tare da ainihin giya a hannunsa to ku sauka daga wannan motar saboda a lokacin yanayin da yake ciki ba yanayi bane wanda zai isar da mutane saboda a kowane lokaci ya iya fuskantar wato hatsari kuma duka kursa rayukanku na sake neman jin ta bakin ministan sufuri na kasar ta jamhuriyar kamaru amma wayarsa ba ta shiga sai dai na yi kicibis da mai bashi shawara ta fannin sufuri alhaji babangida ga abin da ya labarta mini a gaskiya hanyoyin ƙasar mu na da matsaloli sosai amma muna ƙoƙarin gyara bayan haka kuma mun sa na'urori na ɗaukan hoto a hanya domin sa direbobi su rage guje gujen su amma ko da haka suna ci gaba. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. a gaida Muhammad Awal Garba. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'ana yana ci a karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. wanda ni sarfil hashin gumel daga nan sashen hausa na murya amurka zan gabatar cikin shirin namu na wannan makon za mu ci gaba ne a tattaunawar da muke da masu ruwa da tsaki kan harkokin noma a najeriya inda muke jin dabaru da kuma shawarwari ga manoma da gwamnatoci don tabbatar da bunƙasar noma a duk faɗin najeriya da ma sauran ƙasashen yammacin afirka idan ana biye da mu a shirin da ya gabata wakilin murya amurka hassan mai na kaina shi ne ya jagoranci zaman tattaunawar da ta hada da Malam Musa Labaran Wamba da Alhaji Musa Ibrahim ga ci gaban tattaunawar. Gwamnatin tarayya ina ganin ya kamata ta kokari ta shiga karkara ta je kusa da ainihin inda ake noman zunzurutunsa ta kokari ta fitar da yanayi ingantacce wanda za a kafa ƙananan masana'antu waɗannan ƙananan masana'antu za su sarrafa duk nau'in abin da mutanenmu suke nomawa domin ainihin masana'antun su ɗauki mutane aiki sannan kuma waɗannan masana'antun da suka kafa wannan gurin dole suna da abin da bature yake kira collateral za su yi ma'amala da manoman ido da ido sannan in ma gwamnati tana buƙatar wani abu tun da masana'antu ne na gona ko mutane ne ƙwararru za a ɗauka waɗannan guraren ina ganin za su fito da shawara ma ingantacciya ita kanta gwamnati za ta samu sauƙin ɗaukan samfurin yawan mutanen da ya kamata ta taimakawa sannan kuma ina ganin ita shinkafan nan mu daina la'akari da kan cewa ana fito ana shigowa da shinkafa da kasashen waje shi babban banki yana ganin cewa tunda ana shigowa da ita ta yana asaran daloli saboda muna bukatan dala a najeriya saboda abu ɗaya muka dogara da shi domin samun dala akwai abubuwa da yawa waɗanda idan an yi su ba ma ci a najeriya ba ana fitar da su a waje kaga citta ana fitar da ita riɗi ana fitar da shi tafarnuwa ana fitar da ita kaga rogon nan ana yin fulawa da shi ana yin stati da shi sannan auduga din nan za a fito da ainihin maganar nomanta zai samawa mutane aikin yi sama da mutum miliyan bakwai idan aka taso da waɗannan kamfanin sannan kuma zai toshe ainihin shigowa da tufafi daga kasashen waje da dai sauransu akwai nema karka manta ga karo a jihar ta yobe to to kaga shi wannan gom arabic ba ma yobe kaɗai ba jigawa da maiduguri ina ganin akwai lokacin da aka fitar da wannan policy din kuma yoben da kake magana da ita ƙasa ce wanda za ta iya ɗaukan riɗi ƙasa ce wanda za a iya noman kankana da ita babban abin da muke fama da shi shine a ina ne za a je a ajiye waɗannan abubuwan idan an noma su ba za su riɓe ba najeriya manoman najeriya suna asaran sama da naira biliyan arba'in da biyar a lalacewa amfanin gona wanda ya shafi tumatir wanda ya shafi albasa wanda ya shafi tarugu wanda ya shafi kankana da dai sauransu saboda haka ina ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta zake dantse ta fuskanci wannan abun gadan-gadan domin noman nan shi ne zai samawa matasanmu kusan kashi 75 cikin 100 na ayi noman nan tunda yaran nan suna karanta aikin gonan nan a ƙarfafa su waɗannan malaman gonan nan da suke zuwa suna karanta aikin gona gwamnatocin jiha da ƙananan hukumomi su ɗauke su aiki su baza su karkara su je su koya manomanmu dabarun noma kuma gwamnatin tarayya dole fa ta yi aiki tunda tana da ma'aikatu a kowanne jiha tana da wakilinta saboda haka wakilan jihohin nan su yi kokari su shiga lunguna su fito mana da ainihin asalin sahihin manoma domin kudin shi shiga hannun manoma idan sun yi kuskure kaga gwamnati ta san cewa wakilinta ne ya kuskure ta san matakin da za ta dauka a kansa a malam musa labaran wamba a matsayin ka na manomi kuma daya daga cikin shugabanni a kungiyoyin manoman nan idan da misali za a tambaye ka a ce menene matsalar aikin gona a najeriya ko kuma aikin noma me za ka ce Eto, eh, to shi ne suna da yawa na farko ka san shi noma har yanzu muna amfani da iri noma da muka tashi da shi noma gargajiya din na da shi ake amfani yanzu har yanzu ah, in ka duba masu noma iri na zamani ba yawa ba ne da su kaɗan ne daga cikin mutane da suke nan kasa masu hali ne suke ta noma iri na zamani don saboda ya shafi magana aiki da tractor da kuma ana aiki da processing equipment to waɗannan duka ya danganta ga iri kuɗi da mutum yake da shi to dama mu abin da muke kokari mu gani in dai gwamnati za ta yi la'akari da shi shine kungiyoyi din nan akwai kanana da muke ce bayan kungiyoyi na kama masu noma cita masu noma shinkafa masu noman masara akwai cooperative don an reduce nasa da kananan hukumomi din nan a cooperative groups tun aka yi cooperative group dama mu kokari da muke gwamnatin za ta ba da loan na taimako manoma ya kasance su ne su ba da garanti na cooperative din na su ba da garanti cross garanti muke kirawa su ba da cross garanti in duka ba su cross garanti ba lalle ba ne a ba su kuɗi kayan noma ake so inda na masu tsarafawa ne kayan tsarafawa suke so ba lalle gwamnati ta ba su kuɗi ba muna ce a ba su kayan noma in aka ba su kayan noma kama tractor cewa to kowanne group an ba ku tractor da ɗaya ne a soma a yi kuma kowane community ana noma a kowane community muna ba da gaskiya in gwamnati ta bi ta yi la'akari da wannan za a bunkasa noma masu raro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu kawo muku kashi na ƙarshe a wannan tattaunawar yanzu a madadin bakin namu Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim, sai kuma wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina wanda ya jagoranci zaman tattaunawar, sai kuma Julie Leslie Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar fili hashin da ke cewa a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Adamu Aliyu Ingulde da kuma Haruna Shu'aibu dan zomo sun ci Assalamu alaikum murya Amurka dan Allah ku tambaya mana al'ummar Najeriya da suke murna saboda shugaba Buhari ya bada umarnin korar Abdulrashid Maina daga mukamin da aka ɗaura shi. Tambayar mu anan shine da izinin wa aka naɗa Maina a wannan mukamin ko dai da gaske ne akwai makusantan Buhari da suke tsoma baki cikin gwamnati APC. Wannan abin kunya ne don haka ya kamata masu yi wa jam'iyyar APC makunyar soyayya ku sani wannan mataki na shugaba Buhari abin kunya ne ba abin murna ba sai kuma sako daga usaina umar forever da aisha usaini dangote da halima haruna sa'idawa gashawa sun ce fatan alheri biyu hausa muna jajanta al'ummar ƙasar jamhuriyar Nijar sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai a kan jami'an tsaro muna fatan Allah ya kiyaye aukuwar nan gaba. Sai kuma sako daga Aliyu Ingulde a atome mai gyaran keke a kasuwar Ɗanbo'a da kuma Garba Sambiola Gashuwa sun ce muna fatan taron da aka yi a birnin Yamai don samar da kuɗaɗen baki ɗaya na ƙasashen sai da yawo zai yi tasiri da kuma cimma nasara sabili da shekarun baya marigayi janar Sani Abasha da Kanal Kaddafi na Libya sun yi yunkurin hakan amma abin ya ci sutura sai kuma sako daga yusuf m ramadan mai gwambawa daga jihar gombe najeriya ya ce korar da shugaba buhari wa tsohon daraktan yan fanco ya yi daidai ganin irin zargin da ake masa a baya da ya wawuce biliyoyin nerori muna fatan kotu za ta sake bincike a kansa idan ba shi da laifi sai ta wanke shi da soso da sabulu sai kuma sako daga rilwan ibrahim london wubar jihar adamawa ya ce ya kamata gwamnatin ƙasa ta najeriya ta yi da gaske wajen yaƙi da cin hanci domin wannan ne farko alƙawarin da aka yi da ƙarshe kuma muna saƙo da ya hito daga Ahmadu Abasha Mashina Yobe wanda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. Hakika yabon gwani ya zama dole. Muna jinjina wa rundunar sojojin Najeriya sakamakon nasarorin da take samu na murƙushe 'yan tada ƙayar baya masu kai har hare akan bututun man fetur a yankin Niger Delta ƙarƙashin shirin tabbatar da tsaro a yanki mai taken Kurkuda Ismail. A gaida Abdulaziz Adile Turu, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. wani jami'i a Nijar da wani mai fashin faki sun ce za ta yi mazauna ƙauyen da aka kashe sojojin Amurka hudu nan a cikin watan nan babu mamaki idan sun jinkirta su yayin da ake shirya yi musu harin kwanton bauna an tsare dagacin ƙauyen na Tonga Tonga mun kai la alasan tun afkuwar harin kamar yadda magajin garin Almu Alhassan ya ce wannan na da alama tabbatar da zargin da ake yi na hannun mazauna ƙauyen jami'an gwamnati da dama sun gasganta kama daga can haka nan karimu suma wakilin yankin tallaberi ya tabbatar da kama daga cin a lokacin da ake muhawara a majalisar dokokin Ƙasar kan ƙara wa'adin dokar ta ɓaci a ɓangaren ƙasar da ke fama da rigingimu Babban hafsan hafsoshin Amurka Janar Joseph Dunford ya ce akwai buƙatar a gudanar da sahihin bincike cikin hanzari domin iyalan sojoji hudu da aka kashe a Nijar su fahimci gaskiyar abin da ya faru. Janar ɗin na sojan na Amurka Dunford ya yi magana da manema labarai a jiya Litinin a lokacin da gwamnatin Trump take ƙoƙarin bayyana haƙiƙanin abin da ya faru da kuma dalilan da ya sa hakan ya auku. Dunford ya tabbatar da cewar akwai tambayoyi da yawa da babu amsa su nan take. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Sayida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya Mafit ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.